si ça devait se passer tel que les Sénégalais le voudront. Idan abin ya wakana kamar yadda ƙasar Senegal take bukata a yau, to wannan ya sabawa ne da ta girka ƙungiyar ta yamuwa saboda dokokin da suka kafa ƙungiyar sun yarda sun ce mambobin za su rinka haɗa kansu domin ganin cewa jagorancin ƙungiyar zai kasance ne na kama in kama daga mambobin ƙasashen ƙungiyar Sannan kuma mu a abin da ya shafe mu a Nijar a shekara 2011 mu aje takarar mu domin jagorancin tafiyar da kungiyar ta yi yamuwa. Amma da aka samu ja in ja tsakaninmu da Senegal sai shugabannin kasashen suka samu matsaya ɗaya inda aka ɗora ɗan ƙasar Senegal. Da farko dai duk a cece kucen da ake yi a bisa kan zancen ba gaskiya ba ne. Gaskiyar lamarin shine mu madogaranmu ba wai wasiƙa ce kaɗai muka aike ba. A'a madogaranmu shine shaida daga ƙungiyar ta iyamowa wacce take tilastawa duka ƙasashe mambobinta. Na biyu kuma ba wai maganar ƙarfin tattalin arziki ba ne. Ƙungiyar ta shimfiɗu ne ta hanyar haɗin kai da maradu ɗaya wanda ta hanyar ne aka kafa ƙungiyar ta yi yimuwa ƙasashe masu amfani da kuɗin sefa bai ɗaya. Kuma ba shakka za mu samu wannan jagoranci saboda ƙasashen suna girmama ƙasarmu. Ba maganar mu fice daga ƙungiyar ne ba saboda babu alaƙa shigar da takararmu da kuma halartar mu a cikin ƙungiyar. Ina tabbatar muku da cewa idan ba a a girmama waɗannan dokokin ƙungiyar ba to da yawan abubuwa ba a maganar su kuma daga nan ana iya cewa akwai raunin jagoranci na tafiyar da ƙungiyar ina tabbatar muku Nijar za ta tsayar da ɗan takararta domin jagorancin ƙungiyar ta yammawa kuma nan gaba za mu bayyana shi de la commission de l'UMOA pour le prochain mandat, Inch'Allah. Euh, vous le saurez à temps opportun.